wai wai yau kai ango ne <laughs> to ni fa yanzu ji nike in kamar in kai kaina to na ga dare hanzu bai ba Da haƙurin da kai auren nan wata bakwai fa aka sa fa auren nan wata bakwai aka sa amma kuma ka har ya zo an ɗaura auren nan jiya yau fa karfe ana yin sallar isha'i karfe tara za mu kai ka ɗaki ka jira yanzu karfe nawa dududu karfe fa hudu <laughs> kai <laughs> na rage da Allah ba zan to dare ya ki tun ɗazu ka karfe hudu fa biyar shida bakwai takwas kawai na kira ismail mai gana na kira haske su suka yi gaskiya ni ba zan iya ba tun yanzu wani ango ka taba ganin an kai shi ɗakin amarya karfe hudu ka bari a sallar isha mana saurin me kake yi matan ta kace fa to na rike da Allah na kara na kara in kara minti goma ko a kai ni ko an kai kaina kai shi fa zaman aure zaman haƙuri ne fa in kai haƙuri wata ran kai da matar taka menene duk soyayya da kuke yi a waje wannan wannan daban je in kuke aure shine za ku yi asalin zaman hakuri kuma sai ta cewa hakuri hakuri kai ni fa wani hakuri ake magana mun gama hakuri da ita a baya saboda mun ci soyayya mun sha soyayya <laughs> mun koshi ni ban san bacin rai a cikin soyayya ba shi kenan ta cewa wai hakuri hakuri babu wani hakuri cikin aure zaman aure zaman hakuri ne wallahi ba wani hakuri dole in ga yamma in baka shawara a matsayina na babban abokinka kai sai kai hakuri da ita saboda mace haka take duk yadda kai kwanka ta kwara ta ta kare a ni tawa haka take haka take ko haka take na sani har abada ba za mu taba samun matsala ni da hajara ba ina kai ta mutu kare ba takalmin kaza ba za ka gane ba za a kai nan ko kuwa za a kai ka mana ka jira mana ta yi yanzu ka sora minti hudu me biyar biyar sora minti hudu a ah, karfe hudu dai da minti goma abubuwan ka bai tafiya daidai kai Wallahi wallahi da rasu. Saurin me kake yi wai? Wai kai hakurin wata bakwai sai yau ne yau ne ba za ka hakuri dare ba? Ina. Kai wallahi. A dai dinga hakuri, ka dai kara hakuri dai. Ni ba kai ni. Ah, saurin me kake wai? Sai na ka kaina. Eh? <laughs> Kai ki da hakuri ne <laughs> na ba haka ra <laughs> kai <laughs> to gaskiya na da hakuri ne ina tunanin ba za mu taba samun matsala da ke ba har abada na shi akwai matsala kika ce ko eh kudin mai da ba da kuɗi yi sa miya da kudin mene? tumatir <laughs> da da ta nake yawo samu da da matsa miki ba gane ka matsa min ba ne bana sai a shan wannan saboda mugunta ni fa na gane tattali da wannan ma ba zai isa ba kamar ya ba zai isa ba shi ma na ya samu daɗi da a ƙara tsara kudin ashana ashana? eh kar ki bari in kin kunna ta mutu ka daya ta kama ko da iska ki <laughs> da bana ki tare <laughs> saboda kan ta kare ga guda uku to da me ran kyatta da baki na ran kyatta ko da me bari na ga miki kwanin rige <laughs> sai ki buga ta tashi to tsora albasa mene albasa ta ni ba shi ne na gaji ba ba ni fa na ga ba ki da kuri

in kin ba ki da sakan nan tun da guda guda ce idan kika zuba a cikin ruwan shayin tana nan daukan zaki da ya ɗauki zaki ki ba ki tsara sakan sai ki shanya kin gane ko ka bani abu duka rike ne ka bani na leda je wannan ma ba ta isa ba fa to akwai na bakwai gashi ni ma mugu ne me ne matsiyaci ne auren ka auren kaddara ne kamar ya auren kaddara duk soyayya da muka yaba na rantse da Allah ni ba cin aure sunna ne ba abin da zai kanin kwana da bakiyata na gado daya gaskiya kin faɗi duk namijin da ya same ki a matsayin miji ya yi babban dace ina son ki ina kaunan ki duk duniya ba wanda nake so sama da ke ki taimaka ki amshi soyayya ta dan Allah ko na fita daga cikin halin raɗaɗi da da tashin hankali da nake ciki masoyiya ta abu ina ganin na miki sallama ya kai su bakwai na daɗe ban gama ce mai kyau irin wannan ba godiya ta zama dole ga ubangijin da ya halicci duniya da abin da ke cikinta barka da rana kanwata mata ya zaki ja mu da nisa haka ina kika aje motar ta ke alkawar zanzamo zamo sani ba kya so ki rage ma irin mu hanya ne mota kuma na maka kama da wanda take da mota ne yanzu haka ma damuwan da ke damun ki saboda zuciyar ta ma ya kumbura amma mun mata alluran bacci nan da awa shida za ta farka ka gane ko na gane Riban wanke ji. Mai alkawar zanzam. Wallahi. Ani. Ina takaici. Yarda da ni da su a rayuwata. So sanadi ne. Ina son kiki gane. In babu ke babu ne.